ke kaga ciyar da iyali ba ganin dama ba ne dole ne inda ba don dole ba ne manzon Allah ba zai ba da damar a taba dukiyar miji ba saboda ya yi kuskure a kaga dole ne duk mutumin da ya auri mace duk mutumin da ya zama yana da yara da ciyar da ita da ciyar da yaran nan dukkansu dole ne me yasa saboda ai da ta kawo damuwar ba damuwar ta kaɗai ba ne ba'i da ita da yaranta take kawo damuwarsu gaban manzon Allah sai annabi ya ba da hukunci ɗaya ashe ya nuna ka ciyar da matanka dole ne ka ciyar da yaranka dole ne wa fihi ittifaqun bayna ahli ilmi sannan wannan matsalar babu wani sabani a kanta saboda haka duk malaman sunna sun yadda idan ka yi aure dole ka ciyar da mata kuma wallahi in baka ciyar da ita to babu shakka akwai hisabi a tsakaninku a kiyama